sai da buhari ya damma damma da ko ina sannan ya bayar wannan an riga an yi ta amma fata shi ne 'yan najeriya su koma ga allah su koma ga aiki su gyara ƙasa su allah ma ƙasa arziki ya kuma ba da mutane idan ba haka ba za a shiga cikin wata irin masifa tofa babbar magana gaskiya rarara ya kasance butulu kamar yadda a yanzu haka wannan lamarin da kuma wannan maganar ta tsohon shugaban ƙasar najeriya watakon muhammadu buhari ta ɗauki hankalin mutane matuƙa kan maganar da rarara ya fito yi a kwanan nan a social media na cewa buhari ya yi kace-kace da ƙasar nan kafin ya sauka idan ba za ka manta ba mai sauraro kasan cewa har buhari ya sauka rarara bai taɓa fitowa ya bayyana wani aikin da buhari yake yi ba daidai ba ko kuma ya fito ya faɗi aibinsa sai bayan da ya sauka bola ahmad tinubu ya hau ƙasar najeriya tukunna ya fito yake sukansa ya ce ya yi da na sanin ba da gudunmawa a mulkin buhari inda a yanzu haka wata magana ta bullo kai ta shugaban ƙasar muhammadu buhari inda a yanzu haka za mu saka muku cikakken wata hira da aka yi da tsohon shugaban ƙasar najeriya watakon muhammadu buhari domin ku ji dukkan abin da ya bayyana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 a kan furacin da ya zo ya yi na cewa buhari sai da ya yi dumu-dumu da ƙasar nan ya ɓata ta sannan ya ba wa bola ahmad tinubu kamar yadda a yanzu aka rara ɗin yana karɓar suka a wurin mutanen najeriya gaba ɗaya idan ba za ka manta ba mai sauraro kasancewa a lokacin da buhari yake kan mulki tsawon shugaban kasar najeriya a lokacin rarara ya samu kudaden da ba zai taba yin talauci ba kamar yadda ya saci kudi haka zalika an ba shi kuɗi waɗanda ba za mu iya lissafa muku adadin yawansu ba amma a yanzu haka bayan ya sauka yake neman yi mai bitilci kamar yadda ya bayyana cewa buhari ya kashe ƙasar nan sosai kamar yadda ya bayyana cewa ya yi da na sanin gudunmawar da ya bayar a mulkin buhari kamar yadda a yanzu wasu da yawa suna fitowa suna mai da martani ga rarara din akan furucin da ya fito ga tsohon shugaban ƙasar najeriya wato muhammadu buhari wasu da yawa a yanzu haka suna fitowa kafofin sada zumunta suna zagin mawaki dauda huta rarara ɗin akan cewa ya kasance butulu domin kuwa idan bai yabi buhari ba bai kamata ya kushe shi ba domin a yanzu haka maganar da muke muku wasu daga cikin 'yan najeriya ma sun fara bayyana cewa ƙara mulkin buhari akan mulkin bola ahmad tinubu amma shi a wannan kalar rarara fitowa ya ma ya zagi buharin ya bayyana cewa babu abin da yawa najeriya inda ya bayyana cewa ya yi da sanin ma ba da gudunmawa da ya a mulkin Buhari inda ya bayyana cewa shi so ya so aka ma a kashe iyalansa da shi kansa mawakin wata kwamrarara inda ya bayyana cewa an cire mai matakan tsaro a lokacin da yake neman tsaro a sakawa wasu da yawa sun bayyana cewa ya kamata a ce mutane tun yanzu a yanzu haka sun gane matsayin rarara duk inda zai samu kuɗi a nan yake domin kuwa bai kamata a ce ko rarara zai zaki kowa ba ya fito ya zaki ya fito ya zaki Buhari domin kuwa Buhari ya mai abin da ba zai taɓa mantawa da shi a rayuwarsa ba domin ta sanadiyar Buhari ya arziki domin idan ba za ka manta ba kafin mulkin Buhari rarara ba shi da wasu kuɗaɗen da za a ci gashi yana da kuɗi amma a mulkin buhari ya tara waɗannan kuɗaɗen da yake da su a yanzu haka kamar yadda a yanzu haka kuma ya fito yana mai butulci hakan ne sa wasu a yanzu haka su ma suka bayyana cewa da zarar tinubu ya sauka yadda ya fito ya watsa wa buhari ƙasa a ido haka zai fito ya watsa wa tinubu ƙasa a ido shi ma a yanzu haka mafiya akasarin mutane da yawa sun fito suna tofa albarkacin bakinsu akan abin da rarara ya fito ya bayyana kamar yadda an zaka wasu da yawa sun ce fitilu ne wasu da yawa kuma sun bayyana cewa rarara gaskiya ya fito ya faɗa akan abin da ya faɗa akan tsohon shugaban ƙasar najeriya watakon muhammadu buhari a zaka kai mai sauraro mai zaka iya cewa a dangane da wannan rahoton da muka kama domin mutane da yawa su ma suna bayyana ra'ayinsu akan lamarin mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu